والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أول من دري لليتنين درين شدة بوتن ذو الحجة hijira 1441 wanda ya dace da daren 27 ga watan julai tammuz 2020 Allah madaukakin sarki cikin ikonsa da rasa ya ba mu damar hatsuwa a wannan majalisi namu domin karatun usulul fiqh cikin littafin rawdatul nazar wa jannatul munazir ba mu gushe ba muna cikin babin dalili na biyu as sunnah muna bayani kan maratib matsayin yadda ƙarfin sunna ke zuwa wa mutane lafazan da ake amfani da su a ce wannan namba 1 namba 2 namba 3 namba na 4 har namba na biyar ta karatun ba zai tashi daga arusbar rabi'a bismillahir rahmanir rahim الرتبة الرابعة matsaya ta hudu ko mataki na hudu an ya kula shi sahabi mai ruwaito hadisi ya ce umirna bi kada aunuhi na an kada. an umarce mu da abu kaza ko an hane mu da abu kaza a nan mala ya ce bai taɓarraku ilaihi min alihtimalati ma mada za a samu abinda zai bijiro masa na ma'anunukan da za su iya shiga ƙwaƙwalwar mutane shine ihtimalat wato ma abubuwan nan da muka yi bayaninsu a baya cewa ta yi da ce umarna bi kaza ta zamanto a ƙasam yahu min ghairihi ba daga wurin manzon Allah bane ya ji wannan magana ya ji ne daga wani manzon Allah wani sahabin daban wani an yakuna ma laysa bi amrin amra ko zai yi wato ya zamanto shi yana ganin abin da yake siga ce ta umarni alhali kuma ba siga ba ce ta umarni hmm? wannan itimalat da muka yi bayanin a baya za a iya samun su a nan ma tare da tsari shi ne ma'ana wa ihtimalun Afon akwai wani itimali sabo kuma daban wawo shi ne an yi kuna al'amilu ghairar nabi sallallahu alaihi sallam, na al'immatu wal ulama da yake umirna bi kaza inna ko nuhina an kaza tayu mai umarnin ko mai hanin tayu ta zama to ba manzon Allah ba ne tayu wani khalifa wani babban sahabi ne ko abubakar ko umar ko usman ko aliyu ko wani mai kama da wannan tayu ko wani amir ne da annabi ya nada musu hmm? shi ne mana wahtimalun akharu wa an yakuna shine al'amir mai umri zai iya zamantowa cewa ghairan nabi ba annabi bane sallallahu alaihi wasallam zai zaman to ne daya min al'immat daga cikin shugabanni wal ulama'i da maluma cikin sahabbai wa dhahabat ta'ifatun ila annahu la yutajj bihi li hadha al wasu malama, samman daga cikin anafiya su kharaki su sarakti sun tafi akan cewa hadisi yanzu da wannan siga ba za a yi hujja da shi ba la yi ta jibi lihazar ihtimal saboda wannan ihtimali ta yi da ya ce umar na bi kaza al'amiru ghairun nabi nuhina an kaza annahi ghairun nabi wa zahaba al-aktharun amma majority jamhurin maluma sun tafi ila annahu la yuhmalu illa ala amrillahi wa amri rasuli cewa wannan siga idan sahabi amfani da ita wani ruwaito maganar annabi ga duniya ce umirna bi kaza an umarce mu da abu kaza ko nuhina an kaza ko an hane mu da abu kaza to ba daidai bane a ɗauki wannan umarnin daga wani umarnin Allah da umarnin manzon Allah domin na magana ne na shari'a babu mai haƙƙin shara'antawa, sai Allah da manzonsa hmm? mu ba ma jin maganar Allah amma annabi shi yake isar mana wazi saboda haka a irin wannan yanayi na maganar shari'a wani ya faɗi haka sannan kamar sahabi sannan ka ce Eh, yana nufin wani wanda baya da haƙƙin ya shar'anta wani abu shi yake nufi wannan ba gaskiya ba ne abinda ya sa li annahu yuridu bihi isbata shar'i saboda duk sahabin da zai ruwaito wannan irin wannan ruwaya wannan siga ai yana nufin tabbatar da wata shari'a ne da wannan siga wa iqamati hujjati yana nufin tsaye da wata hujja ce da wannan sigar saboda haka fa yi umaru ala ƙauli mallayin tajjibi ƙauli sam sam ba za a ɗauki wannan abin da yake nufin ce abin da sigar zai amfani da shi nan akan yana nufin wani mutum wanda maganarsa ba ta zama cewa hujja duk wanda ba annabi ba maganarsa ba hujja ba ce in kaga ta zama hujja ta tsosanu ne da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam wazin wa fi ma'anahu yana daga cikin ma'anar wannan siga ta umirna bi kaza ko nuhina an kaza qauluhu faɗin sahabi ya zo ruwaito wani hukunci ya ce min sunnati kaza yana daga cikin sunna kaza kada wani ya tsammanin cewa yana nufin sunnar kansa ko sunnar wani sahabi a sunnar manzo Allah ne don ana magana ne don tabbatar da shari'a babu kuma wani wanda yake da iko ya shar'anta wani abu duk duniyar nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a fahimci abin ko ya ce wa sunnatu jariyatun bi kaza da wannan filin sai ai sunna ta gudana da abu kaza nan ma yana nufin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam فالظاهر أنه لا يريد illa. sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zahirin al'amari shi ne duk lokacin da sahabi zai amfani da wannan siga baya nufin wata sunna face sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam dole sunnati ghairi kuma bayan sunnar waninsa shi manzon Allah mimma la tajibu da'atuhu ga wato wanda da'arsa ba ta zama wajibi babu wani wanda da'arsa masa biyayya ke zama wajibi duk duniyar nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda da'arsa ta zama to wajibi to san waye da menene da da'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimce mu ta wala farqa babu bambanci بين قول الصحابي ذلك في حياة النبي sallallahu alaihi wasallama aw ba'da mawtihi babu bambanci sahabi ya rawaito wani hukunci da wannan siga umirna bi kaza ko nuhina an kaza ko min sunnati kaza ko as-sunnatu jariyatun bi kaza sawa'un ya faɗe shi lokacin da annabi ke da rai ko bayan annabi ya koma ga ubangijinsa bayan mutuwarsa duk ɗaya ne hukuncin sannan wa ƙaunar sahabi wa tabi'i hurucin sahabi na wannan sigar da hurucin tabi'i duk ɗaya ne sai zalika sawa sai dai suke a wannan illa an al-ihtimal fi qawli sahabi azhar sai dai ihtimalin cewa maganar kowannan umarni na manzon Allah ne idan sahabi ne ya faɗa to ya fi bayyana akan a ce tabi'i ne wazi wannan shine abin da ya shafi mataki na hudu na kusa da na ƙarshe A الخامسة خامسة mataki na biyar shine an ya kula sahabi mai ruwaito hukunci ya ce kunna naf'al au kano yaf'alun mun kasance muna aikatawa ko sun kasance suna aikatawa فمتى أضيف ذلك إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلوكة دعك دنجا تهكا زوى زمن من ظل صلى الله عليه وسلم فهو دليل على جوازه وأن دليلين ne هل الشمس واضح؟ لأن ذكره ذلك في معرض الهجة سبدا أنبتن لسهابي زين ونن سيغا يتي كنا نفعل هو كانوا يفعلون أنبتن سدزي في معرض الهجة آ بجرم بجك أول الهجة يدل على أنه أراده ma alimahu annabi sallallahu alaihi wasallam fa sakata an yana nufin abinda annabi ya sani ne kuma ya shiru bai hana ba ai kunna naf'alu fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam walam yanhana ko kanu yaf'aluna fi ayyamin nabi sallallahu alaihi wasallam walam yanhahum wazi saboda haka fasakata annu annabi ya shiru bai hana ba da ya kuna dalilan domin ya zama dalili domin ya daga cikin sunna abinda ake kira tabbatarwar annabi sunna takfiriya a yi wani abu a gaban annabi bai hana ba domin haramun ne a wani abu gaban annabi da ya saba wa shari'a annabi ya shiru ba tare da ya hana ba idan aka aikata abin a gabansa bai hana ba wannan na nuna kenan abin ya dace da shari'a yawa ga misalinsa mislu qawli ibn umar misalin wannan wato ƙaunin abdullahi dan umar ya ce kunna nufawadil ala ahli rasulillahi mun kasance muna bambanta sahabbai muna cewa wannan shine na farko sai wannan na biyu shi ma nufadilu ai kunna nufadilu fa naqulu abu sun thumma umar thumma uthman thumma ali shine mara kunna nufadilu mun kasance muna fifitawa على آل رسول الله صلى الله عليه وسلم أذامني من الله صلى الله عليه وسلم فنقول muna cewa. abubakrin abubakar shi ne na farko thumma umaru sai umar na biyu thumma usman sai usman shi ne na uku fayablughu dhalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fala yunkiruhu hakan kuma yana riskar annabi ba tare da annabi ya hana mu ya ya inkari sa an fahimta saboda ka wannan ya zama to menene sunna taqririya وقال كنا نقاتل وقال شيء ابن عمر كان هر ابن عمر umar har كما ya كنا نفاضله في آل على آل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره wa hakaza haka nan kuma kunna nuqabil mun kasance muna muqabara alkubul rabo muna kashi-kashi muqabara shine mai gona mai filin gona ya zo ya samu mai noma ko mai bukatar noma ya same shi ga gona ta aika ka zara ka nome ta kai ne mai irin shuka kai ne mai ɗawainiyar noma idan hatsi ya girma dawa ce masara ce shinkafa ce gero ne maiwa ce wake ne ina da kashi biyu ina da rabi kana da rabi na abin da gonan za ta ko yana da kashi ɗaya kana da kashi ko yana da kashi ɗaya kana da kashi cikin biyar duk ko inda aka yi lissafi suna wani ana kiransa sami al-muqabara asalinsa daga lafazin al-kuburu ba al-khabar ba al-khabar labari al-kubur an-nasib rebo wadi shi yasa rubutun larabci dole sai da wasali ba wasali ba larabe ma ya samu matsala ballantana wanda larabci bai ishe wazi saboda haka kunna nukhadiru arba'ina sanatan da sigar da aka ruwaito ibn umar ya ce wala nara bi zalika ba'san mun kasance muna ba da hayar gona shekaru arba'in ma da kafin annabi ya hana a bisa wannan tsari haya ce da wannan siga da muka faɗa ko wala na rabi zari ka ba ma ganin laifi cikin wannan hatta na rafi ibn khadij har dai sahabi rafi ibn khadij ya ba mu labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam naha anil mukhabarati annabi ya hana al mukhabara fataraknaha mukabarta wannan hadisi hadisi ya zo cikin sayo muslim da abu dawud da ahmad da wasu rafi ibn ya ce kunna nuqabiru ala ali rasulillah sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna mukhabara a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam fa zakara anna ba'd ummatihi atahu shi rafi ibn khadij ya ce sashin babbaninsa ya zo يا ذو مزيتا النبي هذا مقابرة أي أم أه، ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان نافيا النبي هذا موني الأمر إذا منا الأنشن أمبانيوس mai filin gona ya ba da gonansa a kan haka ko kan shari'a da muka ce haka amma ودواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع أما بيئيا وألا لما زنس من أنفعني تبس شيء من أنفعني من بروانسا أنا مزداق وما كان وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قال الله ورسوله أن يكون لهم الخيارة من أمرهم إنما كان أمر المؤمنين إذا منني إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يكونوا سمعنا وأطعنا sabbai abokan rafi makare suka tambaye shi wa ma za nane ne wannan da da kuna yin sa kuma kuna kancin amfanin sa daga ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu ya ce man kana lahu ardun falyazra'aha mutum da ke da gona gona ko kasar to ko dai ya nome ta da hannunsa li yuzri'ha aqa ko kuma ya bada ita ga dan uwansa ya nome ta wazi ko ya bata bai bada hayan da kuɗin tsaban kuɗi ba wai kan abinci da zai fito ciki wala yukariha ko wala yukariha kada ya bata ba da dinganta da tulufin da kashi ɗaya cikin uku na amfaninta wala rubu'in ko da kashi ɗaya cikin hudu na amfaninta wala bi tsamin musamma ko da wani abinci jinsinsa da aka sani ka nome ta kai kuma ka bani buhun dawa goma ko ka nome ta idan ka girbe ka bani kashe daya cikin uku ko daya cikin hudu ko daya cikin biyar gwargwadon abin amma yana iya ba da hayanta tsaban kuɗi wani kana da gona yanzu wani na son haya kana iya bashi haya naira dubu goma naira dubu hamsin wannan ba matsala da shi amma ana magana ne kan har ka ba da hatsin da ake nomawa da zama shi ne ko kuma da fasentis da za a samu na hatsin don ta yi ya zamanto ba a samu abin kirki ba an fahimci abin to kun fahimci ma'anan nukhabiru nukhabiru arba'ina sana hmm? mun kasance muna mukabara kenan annabi yana gani ba don an hana din nan ba da shi kenan mukabara za su ci gaba da zama halal ila yau mai kiyama wazi wa qalat aisha sannan nana aisha ta ce رضي الله عنها كانوا لا يقطعون في الشيء التافه معنى لا يقطعون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء التافه ولم ينهوا ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقطع sun zamanto barawo in ya sace wani abu da bai sa kara karya ba kawai su barawo ya shiga gida ya dauki naira goma ko naira ɗari ana bara yake masa yanzu ba dai abu ne ba ya da kima ba ya da daraja sosai sai abu wanda yake yana da kima kamar abin da zai ka a ce rubu dinari wabi to ko dirhami goma kamar abu kaɗan ko ya shiga gida ya ɗauki wani wani jarkan mai mara mai a ciki rawon jarka sai da ɗan kushe shi har kwaɗan kushe masa ya tsaye wani za a ce za a yanki masa Na’am. ta shi ne mana kanu la yaqawuna fi shay'i a tasihi fa in qala sahabiyyu idan sahabi yace kanu yaf'aluna sun kasance suna aikatawa fa qala abu al-khattab abu al-khattab ɗaya daga cikin manyan manyan maluma na hanabila ya ce wato a cikin littafin sa kenan na usul fiqh يكون نقلا للإجماع لتناول اللفظ إياه sahabi kamar ya nakalto mana ijma'i ne don da yake kanu ya faluna sun kasance suna aikata shi ma yana ciki kamar yana gaya mana cewa mun yi ijma'i ga abin da muke aikata ba wazi ko mun yi ijma'i kan halaccin abu kaza wazi kamar haka ne babu ashabi sashin maluman shafi'iyya sun la dullu zalika ala fi'lil jami'i a'a don wani sahabi ya ce kana ya ba na cewa ayyukan dukkan sahabbai ne malam yasahri bi naqlihi an ahli al-ijma matakar dai wato bai sarraha na kanto wannan magana daga waɗanda ake jin ijma'i daga bakunan su ba wa qala abu khattab har yanzu abu khattab al-kalwazani ya ce وإذا قال الصحابي إذا صحابي يتي هذا الخبر منسوخ وانا حديثي سخيتين وعيك لشي وجب قبول قوله واجبين أكرم مجنسه ولو فسره بتفسير إن كما فسر والنم جنر دوني كو يفسر حديث دو تفسر فسر دبا أسامو سابانين تبا دقوري وني صحابي دبا to nan ma wajabar ruju ila ila tafsiri ya zama wajibi a dawo zuwa ga fassara wannan sahabi ga wannan hadisi to wannan fasli ya kare ki ko na'am na'am la yuhmalu ba a daukan wannan sigar ma'anar wannan sigar la humal ba a daukar wannan sai ga face kan abin nan cewa annabi ne wannan umarni ko annabi ne wannan hannun shi ne mana la yuhmalu na na eh wannan ƙarin bayani ne ƙarin fa'ida ne Sai ce kanu ya fa'aluna ai sabbai sun kasance suna aikata tun da shi ma sahabin ne kamar yana gwada mana shi ma yana ciki kenan dukkan sabbai har da shi kenan ai ijma'i kenan sabbai kamar yana ce mana sabbai sun ijma'i akan abu kaza da yake za ne idan qala sahabiyu eh idan sahabi ya ce wannan hadisi sokekke ne ba kuma wani sahabin da ya ce ba sokekke ba ne shi kenan sahabi dole sauran jama'a na bayan su yadda cewa su cike ne kai ba ga abin ya kama hankalin ka ba kai ba damuwa dai na reshe ne fa'ida ce kamar fa'idodi ne su ake babu eh, ai dama ba wannan rutuba ta ƙarshen tana magana ne umirna bi kaza ko abin nan ko umirna ne ko menene ko kunna naf'alu kai ko kanu ya fa'aluna yawwa to nan kuma yanzu sahabi ne ya ce maka wannan hadisi an soke shi kuma magana ta kawai aka sani ba a ciro wata magana daga wani sahabi dan uwansa ba da ya soke maganarsa shi kenan dole da wajen fassara su zan shi sa nan ma a ƙarshe walau hu bi tafsiri da sahabi zai fassara wani hadisi hadisi yana ɗaukar ma'anunuka daban-daban amma sahabi ya fassara shi da ɗaya daga cikin ma'anunukan ba a samu kuma wani sahabi da ya fassara shi da wani wannan ma'ana ba wannan dama shine ma'anan aibin sunna a bisa fahimtar salafus salih a wannan lokaci sai mu ba za mu yi fassarar tamu ba sai mu yi amfani da wannan ma'ana da wannan sahabi ya zaɓa masa Ba za mu ɗauka wannan shine abin da ya koya daga wurin annabi amma idan wani sahabi ya saba wannan tafsiri nasa to shikenan sai mu dauka kowa ya amfani ne da irin yadda wannan lafazi yake iya dauka na ma'anannuka a larabci saboda kana da dama ka ko wanne ne kai ba ka fahimci abin yawo na'am eh dama suna sabani wannan ba wani abu ne dama suna yi sabai suna zaɓani kan eh, wani abu na ishtihadi ba su tsaye ba su biyu ba hmm. a ah, to abin da ana nufin eh, rahama ne akan abubuwa wanda suke na ishtihadi da shari'a ta abin da nasa wannan babu laifi ana nufin wannan ne amma kuma ana nufin dama sabani a saba a ta rikici wannan kuma ba da zai zama rahama wannan nufin sabani na ijtihadi wannan zai iya zama jin kai mutane wanda haga hankalin ka fi kama sai kare lam ya tsarrak baya shigansa baya shafansa tsarrak baya kunkusa shi kawai ga ce tsaraktul ba na ƙofa kofa ga ce lam a tsarrak ila hadal maudu ban kunkusa wannan maudu ɗin ba ban yi magana ka wannan ɗin ba ban yi ishara zuwa gare shi ko ya tsarraku ilaihi khatar wannan abin hatsari na iya samun na iya fadawa cikinsa na iya kunkusa shi na'am mun kasance tun kafin zuwa annabi dai an tashi ana iya mutum yana iya ba da eh, mai sunansa hayar gonansa har shekara arba'in wani kai ta noma illa aka duk lokacin da ka girbe ina da fasanci ka za cikin abin da ka noma shi ne ma'anar wannan wai kana son ka ce ai bai kai shekaru arba'in ba eh. suna iya bayarwa har shekara arba'in ɗin shi ne zahirin abin kamar kai ne ai ba kana yi mai yaran mota ko abin ba kana yi bayarwa na shekara ɗaya kana yi bayarwa shekara biyu ba dama an da muka ne in ka gina gida ai kana iya da hayansa na wata ɗaya ga wanda ke son wata ɗaya ko ya zunna kai ma kuma wata ɗaya ko ya son ya zunna ko shekara ɗaya ko shekara biyu ko shekara goma ko dai da haka hmm. kama da kada a manta yanzu an soke mukhabara ba da haya da irin wannan siga na wani yanki na abincin da za a noma da zama shi ne abin biya ba wai hayan ne aka soke ba gaba daya ai kun fahimci ne na tun babban na na aiwa azhar sai dai ihtimalin cewa wannan umarnin na annabi ne ya fi zama fili idan sahabi ne ya faɗa akan in tabi'i ne ka gane ai annal ihtimala kasance ihtimalin cewa wannan umarnin na annabi ne to ya fi zama zahiri idan hadi ne ya faɗa maimakon in tabi'i ne ya faɗa ni ban ga abin da zan aure ma kai a nan ba su halal ne <laughs> ka gane ko ba gane ba ne, su to alhamdulillah idan tabi ya ce an umurce mu da kaza shi ma za a ɗauka mun da yake da haƙƙin umarni ne na shar'antawa annabi ne ba wai wani ba in tabi ne ma ya faɗa kamar haka kamar sahabi ne ya faɗa to amma sahabi ya faɗa ya fi ƙarfi a yadda cewa hankali ya kama akan cewa annabi ne ya faɗa domin ta yi tabi'i shi ta yi watakila na nufin wani khalifa wanda yake raye da shi a tare da shi a yanzu na'am ah. ha idan tabi'i ya ce umirna bi kaza ko nuhina an kaza shi ma wannan a wurin mafi yawan maluma za a ɗauka annabi ne ya faɗa annabi ne wannan umarni domin annabi shi kaɗai yake da haƙƙin shar'antawa saboda haka kamar yadda sahabi in ya ce umirna bi kaza za a ɗauka annabi ne wannan umarni haka shi ma tabi'i amma tabbas sahabi ya faɗi haka ya fi ƙarfi ya fi zama zahiri a ce annabi zai faɗa na'am ah kam ya ka rubuta da wanto bari gani bari karanta to yace wa qaulu sahabi haka yake rubuce a wurin ka ba wa qaulu sahabi wa tabi'i fi zalika zalika din nan ne ila umirna bi kaza ko nuhina an kaza yace sawa'un daidai ne hukuncin daidai ne wa ya fita muka fili illa sai إلا سيدي أن الاحتمال احتمالي في قول sahabi أي ihtimalin cewa annabi ne umurnin a wurin ku fi kaulin tabi'i oho to a na fi kaulin sahabi eh to ba damuwa nan makana iya juya shi idan kaulin tabi'i ne idan aka ce illa annal ihtimala fi kaulin tabi'i to nan kuma sai a ce ihtimalin cewa ba annabi ne ya faɗa ba nan kuma ya fi bayyana idan tabi'i ne faɗi haka duk ba komai kowanne ne kana iya bashi ma'anarsa da ta dace ba ba zai cutar ba kama tabi'i ne ba sahabi ba aha saboda kyau na'am eh ba damuwa dai ba komai ai kun je duk ba komai ba ba zai cutar ba wannan ihtimal din a kaulu tabi'i a matsayin ba annabi ne ya faɗa ba ya fi ƙarfi in tabi'i ne ya faɗa in kuma kaulu sahabi ne ihtimalin annabin shi ya faɗa to ya fi ƙarfi ba wani kana yanzu baka da littafi ta ayyau na'am yanayi ne hmm. Hmm. Hmm. ta ai ban gane masa yi ba na ah? ya wannan ba da dama ya kowa ne wanda yake so ah, kuma zai yiwu a sake dawowa makan cewa ai akwai yaro karami da cinikinsa ba a inganta sai wakili kuma shi ne ba zai yi wa zamanta wakilin kansa ba amma dai matukar mai sayan ya mallaki hankalinsa da sauran sai ya sayar masa ba wani abu mai damuwarsa da zuwa an sayarwa ba dan wasu kwanan an sayar masa da arha arha na'am mm-hmm eh ingantacce ne dan eh, sai na da dukiya dukiya mai nauyi ne haka shi uba yana da dama ya ɗauka kawai saboda gadara dukiyar mallakan ɗansa ne zai ah, ya ɗauka mana kuma dai uba yawanci ai ba a cetar da ɗansa kana nufin zai iya cutuwa ba zai zai rina zai samun abin da zai ci yunwa ta kashe shi komai ah to da kire samu ba gidan sa <laughs> eh shi uba dai yana da ƙarfi sosai iyaye har da uwa ma ba wai uba kawai ba eh, saboda haka don sun ga wani abu na ɗansu suka ɗauka kamata ɗan ya zo ya ta musu zazzare musu ido ko ya ce sun abin nan ba da ni Allah ya kara masa albarka abin nan da sauransu da musu fata alheri shi ne alaƙar su da ke tsakanin su na sara mana lokaci nawa to haka shi kenan ko أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك